shi annabi yana kwadaitar da taimakon juna taimaka kada a yi kukan zuci kada a sa ananiya selfishness kukan zuci eh mu zamo masu kara masu karimci ga yan uwanmu a zama masu taimakon juna musamman ma wannan hali da ake ciki yau mecece babban matsalar dan Najeriya abinci ya babban matsalar nan duk taimakon da za ka wa dan Najeriya yau bai ka taimaka mishi da abinci ba don abinci tsakani da Allah ya gagare mafi yawan mutane yau mawadaci shi ne wanda Allah ya sa yana da abin da ya kaci shi da iyalin to ne babban mawadaci wallahi gidaje da yawa abin da ake ci ya gagara shi sa kaga ina yaran nan masu ɗaukar kasari da safi cikin bokitai ya shirbin ku da ganin suna yawo garin kwaki ake ci ana samun kasar da garin kwaki sanda ana da hoto ku tambayi masu sai da gawai ina Hassan masu sai da sai ya kasa yayin da gawai bai ko ɗari ba kaga alamar mi kenan an rage dafuwa abinci garin kwaki ake ci to garin kwaki sai an dafa shi haka ba sai ruwa ɗaya aka zuba mai shi ke akwai kuli kuli a sa babu a sa suga in suga ma yanzu haka ya shan suga ta yi tsada Allah don rahama ka kawo mana saukin waɗannan halin ga rashin tsaro ga rashin kwanciyar hankali sannan ga rashin abinci jama'a musiba ta yi muna yawa hmm? Allah ya kawo mana sauki Allah ka dubi bayanka ba don halin mu ba Allah don rahamarka kai mai rahama ne Allah ka taimaka mu mutanen Najeriya ka walwale mana waɗannan matsalolin da muke ciki rashin tsaro da matsalar tattalin arziki komi ya tsari yanzu ku diba buhun nan na toliya da nisha magana a ne shinkafar hausa mai duwatsu ko da buhari ya hau 2015 dubu goma sha bakwai ɗari take buhun nan toliya mai kwano arba'in na hausa ba ta dan ba ta gwamnati ba ta hausa kana tabna duwa kawar duci kara sai hauren ka ya gyangyaɗa ko da 2015 ta yi gwamnatin apc ta dubu goma sha bakwai buhun nan kwano arba'in yake da ɗari biyar yau nawa buhu yake dubu ɗari da hudu jama'a dubu ɗari da sha bakwai zuwa da ɗari biyar ya koma ɗari da hudu yau mutum nawa albashinsa ma'aikacin wani albashin sai kai dubu ɗari ‘yan kaɗan sai senior officers duk mai dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin dubu sittin kaga ina shi sai dai ya ga shinkafa ana ci shi yasa yanzu mafi yawa an koma magarin kwaki da kanzo shinkafa ba ta ciwa ga talaka Allah ka kawo mana wannan lamarin kuma mutane suna nan suna ta faɗa da juna akan waɗannan 'yan siyasa da na jawo muna wannan halin kaga wani na ƙiyayya da ɗan uwa ne kuma da kai da shi duk garin kwaki kuka ci ka diba izgilin da mutanen Kano sun kai ta akan abba gida gida abun bai ma karantuwa dan musulmi lo kwanakin baya da an anka eh, eh, court of appeal ta tabbatar da abin da tribunal ta yi na cewa an soke zaben sa ko wani yaro ya rubuta kuma ya tura ga social media yace wai ko akwai Allah yace to in ma akwai shi bai da adalci dan musulmi irin wannan irin wannan baka sai aka wanda sun kai ba to alhamdulillah rashin adalcin Allah shine ko ra'abba ko to Allah ya yi adalci ga abban na an ban muku yanzu Allah ya yi adalci ko bai yi ba Allah ya adalci ga kuɗin ga abba jama'a ku ba wannan izgili fa to in ha wai ku akwai shi to in ha akwai shi bai da adalci mina na abba yayi maka ya kai bawa Allah zaka zaɓi Allah akan sa zaka zaɓi ne akan Allah ka bar Allah ka wa Allah izgili ubangijinka saboda shi shi yasa na ji daɗi haka mutanen bar su ba abin ba su yi ba eh, eh, eh, shekarar jiya banda jiya da an kasa wani ya rubuta shi ko in ba a ba dauda lawal ba ya saki mata ce saki uku wannan duka ba izgili ba ne izgili ne to mun gode ma Allah duka an bar musu kowa an ban mai addu'an mu gare su Allah ka sa hakan ga ya zama shi alkhairi mun ne musu fata alkhairi su waɗanda an ka ban ma wayan sun ka ce sun iya muna roƙon Allah kada ya baku da dubarar kanku Allah ya tanye ku Allah shi muku jagora ku kuma waɗanda kun ka fifita su akan ubangiji to ga sunan mu yanzu mun sa ido sai mun ga abin da za su yi muku wanda Allah bai yi muku ba tunda har aka zargin Allah mutum musulmi ya zargi Allah da rashin adalci akan wani bawan Allah to gashi na an ban ma yanzu Allah ya yi adalci ko yanzu alhamdulillah ubangijinmu ya dawo adali to gashi na an ban ma to ga kanan gashi ina tambayar ku yaya Allah zai samu irin wannan mabi albarka wanda yawa ubangijinsa eh, isgilanci to ka gani to Allah ya sawaka akan siyasar demokradiya ka zage ubangijinka siyasa akan wani dan siyasa wanda kai baka kai kan damu da shi bai ba damu da kai ba dan siyasa da fitilar mota yan siyasa duka fitilar mota ne ya fitilar mota take can ta kakal in ka kunna hitilar mota can za ta haska ba nan ba haka dan siyasa yake da ka ce ma dan siyasa kana tare shi ya gama da kai shi ya ma fi ganin yaya zai yan adawawa da gaba gare ka ko dubu goma nashi baka ci ba sai ka ji wanda kun yi zage zage akai ne yana zagi ne kana kariya tai sai ka ji an jawo shi an bashi miliyan biyu da mota domin ya dawo kai ko ne ko dubu goma ba a baka ba ba haka suke ba kuma wannan za wa ubangijinka izgili akai ne to Allah ya shiryar da mu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya jaye muna wa'annan musibbin don haka shi yasa kullun nika cewa ba yahude in bai ci nasara ko ina ba ya ci nasara ga abubuwa uku siyasar demokuraɗiyya da yahude na kawo muna to in ba su ci nasara ko ina ba sun ci nasara gare ta demokuraɗiyya ta lalata addini ta lalata tarbiyya ta lalata zamantakewa demokuraɗiyya sannan abu na biyu ƙwallon ƙafa in ba yahude bai ci nasara ko ina bai ci nasara ƙwallon ƙafa yanzu ga kunan ko idi cika masallacin nan ba ku yi ba ko to amma yanzu in ƴan ƙwallo na taso ala haka idi an ka taso jama'a in an ka ce akwai ƙwallo nan filin nan to in ka ga taron jama'ar da ka zuwa kuma duk ƴaƴan musulmi ne yanzu ƙwallo ta fi karatun nan gare su tafi kaga an ci nasara nan sai abu na uku wannan shaidani yadda ka gani wannan waya ita ma bai bayahude bai cin sura ko ina bai cin sura gare don yanzu sai mutum ya wata guda bai karanta qur'ani ba amma ba yadda za a iya awa guda bai bude facebook ba in wani abu ya shigaltar da shi in an kai to jiki ne na makarkata ya bude facebook ga mi an ka amma ga qur'ani na yayi kura wata guda bai karanta qur'ani ba akwai musibar ta wuce muna haka shi yasa kan ga sababbiyar waya irin yadda matasa sun ka zama ga waya komi nasu ya koma ga waya yau akwai masu da karatun Allah da karatun boko kowannensu ya ja da baya ku tambayi malaman makarantun nan boko akwai mass failure me ya ja wannan failure saboda waya yaro in ya falka cikin dare ko ko da bakin sallar isha yana kama wasa da waya har karfe biyu na dare yayi bacci da ya falka ita zai fara daukowa kuma ya bude daga Allah ya tsare mu daga sharrin shedan Allah ya shiryar da mu to